I have approved a phased and gradual easing of lockdown measures in FCT, Lagos, and Ogun states effective from Monday, 4th of May. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake yi wa 'yan ƙasar Najeriya bayani akan matakan da gwamnatin ke ɗauka na tabbatar da an yaƙi bazuwar da cutar nan ta coronavirus take ci gaba da yi a cikin ƙasa. Shugaban da ya amfani da wannan jawabin wurin gabatar da sababbin matakai ko manufofi da gwamnatin za ta yi amfani da su na bai ɗaya domin tabbatar da an yaƙi bazuwar wannan ciwo. Ya ce za a sanya dokar hana yawo na dare tsakanin karfe takwas na dare zuwa karfe shida na asuba. za a kuma baiwa 'yan ƙasa damar su yi walwala na neman abinci su na yau da kullum amma bisa ga ka'ida na tabbatar da cewa ba a yi yawo tsakanin jiha da jiha ko kuma gari da gari kamar yadda bincike ya nuna cewa ta hanyoyin ne cututtukan ke bazuwa zuwa waɗansu jihohi ko yankuna na najeriya shugaban kuma ya ce za a tabbatar da an baiwa 'yan ƙasa damar motsi da kayayyakin abinci daga yanki zuwa yanki amma mu'amala ta zirga-zirga na yawo shine aka hana tsakanin jiha zuwa jiha kowane ɗan najeriya zai tsaya a yankin da yake domin shi yi mu'amalarsa ba tare da an irin motsin da aka saba yi ba shugaban ko ya amfani da jawabinsa inda ya ce an tilasta kowane ɗan ƙasa wanda zai fito daga gidansa domin shi wata mu'amala to zai amfani da kyalle na rufe fuskarsa wato za a rufe hanci da baki tare da tabbatar da ana tsabtace hannu a lokaci zuwa lokaci domin tabbatar da cewa wannan bazuwar ta ciwon coronavirus bai ci gaba da haɓaka a cikin ƙasa ba ya kuma ba da tabbacin cewa za a ci gaba da tsaurara dokar hana tarurrukan da ake yi koda na ibada ko kuma na wata mu'amala a cikin ƙasa musamman a masallatai da coci-coci za a ci gaba da tabbatar da wannan dokar da aka sanya ta haramta irin waɗannan tarurrukan da ake na ibada ba a ci gaba da yin su ba a cikin najeriya malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin taron najeriya ya kara yi min haske dangane da bayanan da shugaba muhammadu buhari ya yi inda yake cewa akwai magana daɗi akwai kuma da ba za a ji daɗin ta sosai ba magana mai daɗi da ta fito daga bakinsa lallai ita ce wadda ta nuna ana samun ci gaba dangane da irin matakai da gwamnati take ɗauka na yaƙi da ciwon corona ya ba da misalai wanda ya nuna cewa kamar a ƙididdiga da aka yi ai zuwa yanzu ya kamata a ce yadda cutar ta mamaya ta bazu a ƙasar nan ya kamata a ce mutum ya dubu biyu zuwa yanzu da kamata amma yanzu ga shi, alhamdulillah dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗayan ɗoriya saboda haka irin matakan da aka ɗauka wayannan jihohi lagos a jihar ogun da babban birnin tarayya ya yi aiki kuma saboda haka sauƙin da aka samu shi yasa daga nan zuwa sati guda ana sa rai daga sati guda mai zuwa za a dan fara sassauci ga mazauna waɗannan gurare a sakar musu mara don su gudanar da wasu harkokinsu da rana tafiye-tafiye na dole in dare ya yi dokar ta ɓaci babu yawo ah, abu da zaka ce wanda yake mai nauyi mai mara daɗin ji shine gwamnati yanzu ta fahimci matsala da ta taso a kano da ƙwarewa da wannan lamura suke gwamnati ta kafa dokar rufe kano kar kaf gaba ɗaya nan da sati biyu masu zuwa wani irin doka mai tsanani da za a kafa a kano to na tsammanin a wasu wuraren ma dai ba mu ci an ganta ba zuwa yanzu Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan ƙasa musamman al'ummar yankin Kano da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wa doka hana yawo na sati biyu nan take sun sa ido su ga irin nasarorin da wannan matakan za su ɗauka wurin kawar da bazuwar wannan ciwo da yake zama alaƙaƙai a cikin 'yan ƙasar najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya